A kilomita uku ne daga garin Doso da ke gabascin babban birnin Yamai an kai wani ƙazamin hatsarin mota tsakanin wata babbar motar sufuri ta kamfanin STM da ƙanƙanan bas masu sunan Hiyas da ke ɗauke da mutane goma sha tara guda biyu inda nan take mutane ishirin da biyar suka rasu. Ɗaya kuma ya kwanta dama a babbar asibitin Doso. Malam Muntari Dumbiya shine shugaban rundunonin 'yan sanda na na jihar Doso. Dans les premiers éléments recueillis sur le terrain, il y a le bus qui a amorcé un dépassement et il y a eu collision. Au, il a cogné de face milieu minibus qui venait. Dangance da labaran da muke da su na farko kan abin da idanunmu suka gane muna babban bas ne ya wuce ke wata mota da ke gabansa sai aka yi taho a gamu da motoci guda biyu na Hies da ke tahe da jin wannan labarin jami'an tsaro suka rugu domin kawo agaji na gaugawa yanzu haka ana ci gaba da bincike kuma sakamako na wucin gadi ne muke rike da shi za mu zo da sauran bayanai a nan gaba. Présentement, le constat est en cours. Le bilan est provisoire, d'autres détails vont suivre. Hukumomin bariki da shugabannin rundunonin tsaro na jihar Doso sun ruga a wurin da wannan lamarin ya wakana abinda ya sa gwamnan jihar Doso Malam Musa Usman yin kira ga durobobi kamar haka. Direbobi sai sun yi kwan. bayan sun yi kwad kuma sai su zo su yi farmi idan ka'idoji ne akwai kayan a samu farmi to ka yi wannan ka'idodin da ka biyo ka samu farmi kuma baka aiki da su dole a samu kuskure a samu hatsari to saboda shi muna kiran duk wanda ya san ya samu farmi na kirki ba na shagu ba idan allah ya aiki da abin da kwad ya ci kuma su rage garaje caji za ka zo gangare ba ka san abin da a ba ka ce sai ka wuce wurin nan da karhi dan kana da karhi kenan wanda bai da karhi ka san wanda kai da shi Allah ba su makwancin kwarai wanda zai na wurin ziyara wanda ta samu garai muna tsammanin Allah zai gafarta musu wayanda suka ji mu kuma muna Allah Allah ka musu sauki daga cikin mutane 24 da suka ji ciwo takwas yanzu haka na cikin matsanancin hali kuma suna nan babbar asibiti ta doso ana ci gaba da ya musu kulawa ta musamman su dai waɗanda wannan lamarin ya rutsa da su sun hito ne daga tarayyar Najeriya zuwa garin Kyota da ke cikin jihar Doso ta jamhuriyar Nijar domin yin ziyara ta addinin Islama Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Kai Allah ji an ka ba wa wa ban binta kanan alikin ba wa da ji